a wato bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna tare da dogon awilo wanda ya bar gurmaɗa ya koma jamus ya zama dogon mamman a wannan rana za mu tattauna da dogon mamman wanda ya canjin sheƙa daga gurmaɗa ya koma jamus kamar yadda muka gaya muku da sunansa dogon awilo kuma ya koma dogon mamman za mu tattauna da shi mu ji menene dalilin komawarsa jamus sannan eh, komawa su jamus eh, a wani amfani ya samu da kuma zaman su a gurmada wani amfani ya samu sannan kuma menene ma ummul aba'isin komawa su jamus laifi aka yi masa ya bar gurmada ko kuma dai haka nan ne kawai ya bar gurmada ya koma jamus dogon mamman wanda ya bar dogon awilo barkanka da shigowa wannan zaure <laughs> barkanka da mai yawa mm. dogon mamman mm. zan so ka ga masu kallo sunanka na gaskiya sunanar gaskiya Rabi'u. Rabi'u. Dan mm. wani gari ne kai? Niger State. Dan Niger State wanne karamar hukuma wanne? na Amurka local government Bangi. Eh kai dan Bangi ne? Eh. Hakan. <clears throat> To dogon mamman. Mm. Da dogon oyilo kake. Gaskiya. <clears throat> Kuma gurma da kake buga dan bi akalla ka dau dogon lokaci akalla ma dai kafin mu zo ga wannan batu. Ka kai shekara nawa kana dambe? Kai gaskiya ballan shekaru na ina dambe. Mm. Ko bai ba zai kai irin shekara ga kuma zai kai shekara goma gaskiya ka shekara goma kana baka dambe da ka zo go dambe da mutum da ka zo dambe gurma da kake buga dambe ko kuma da ka taba zaman a waje eh, gaskiya lokacin da ina fara dambe ban mancewa lokacin nan da gurma da waye eh, da gurma da da jamus da kudawa suka yi mota suka zo garin mu ana dambe hmm. to mu lokacin ba mu san gurin ma ba ba mu san jamus ba hmm. to kaga sai na zo gidan dambe haka ina zuwa kalluwa sai wasa dai sai na koma ci yan dambe haka dai hmm. wani bi muna wasa da haka saboda ina tallan nama na yi nama na zo wajen su zan yanka musu in cire kuɗi haka mu basu dai to haka haka sai dambe ya je wani ƙauye dan dimi ake cewa ko ina dan dimi ne ko ina jihar Katsina a'a can dai wajen a yankin banyan akwai wani gari ake cewa dan dimi eh, ba dan dimi ake cewa kai na dan manta sunan Hmm. ka gane sai aka je dan ba kauta sai ina da kuɗi sai aka ce za a je to baban mu ya tafiya baya na hmm. sai kawai ni ma sha'awar ta ce ma. kawai a inda ina da kuɗi ni kawai tafi hmm. sai na bi su lokacin nama ka tafi da shi ko kuma dai ka bi 'yan damba ne kawai na bi 'yan damba ne rai na bi da man in bi su na je kuma bana bare sai dan mata kadawa garin mu sai ka dan daga murya saboda duniya ta je ka ka gane sai dan mata kadawa garin mu ta kadawa dan garin mu sai na da sai muka dawo tare sai na zo muna da mu haka da kawai sai ran rana daya mm. sai akwai wani yaro cikin wa'inda muke tafiya da su ya karamin yaro ne mm. sai aka ce to amu da mu tsakanin mu da shi shi daga wani bangare yake a lokacin shi lokacin bakude ne mm. ka gane to amma da ka je din da ka da ka bi yan dan baka tafi wannan garin cikin kudawa ka shiga ko kuma cikin jamawa ai gaba ɗaya an haɗe ne lokacin eh. an haɗe ne gaba ɗaya saboda sun fito daga makera ban manci ba daga makera aka ɗauko su sai aka zo garin to sai da suka zo suka cimma wayanda ake cewa ƙauyawa ake cewa sai suka zo garin sai suka cimma yan dambe sun yawa sai suka koma gefe gaba da kudu da gurma da da jamus sai suka yi dambe mm. lokacin nan mamancewa da manu shagon dogo mm. da mahaukaciyar kasuwa da dogon dan hausa mm. da dai mumbu lokacin nan mumbu yana makar da yara dai aka daidaita yan dambe da yawa sai suka haɗe waje ɗaya to sai da dambe ta yi nisa sai na gane ai ga gurma da ga jamus ga kudawa to sai na zo na haɗe cikin jamawa a lokacin sai ka shiga cikin jamawa yauwa sai na Eh, cikin gurma da kai eh. sai na shiga cikin su lokacin ka lokacin ka fahimci akwai kudu akwai gurma da akwai jamus eh lokacin na fahimta saboda me lokacin abin da yasa na fahimta an ware da yan damma suka rage sai aka ce to a tunda dama cikin mu akwai gurma da wai akwai gurma da akwai kuda to ai kudawa da jamus su koma gefe mm. to sai naga jamawa eh, gurma da ba su da yawa jama da kuda sun fi yawa da aka ware mm. kawai sai na koma cikin marasa yawan sai na koma cikin gurma lokacin baka iya bambance cewa eh, waɗannan daga wani gari suke a'a daga wani daga wani gari kawai dai ka dai ga waɗannan ka bi waɗannan sun fiya waɗannan sun fiya kai ka shiga cikin marasa yawa <laughs> eh, haka ne shine kawai sa to dogon mamman hmm. lokacin da ka shiga da hmm. ka samu mai gida ya na samu wani mai gida eh wane ne mai gidanka a dambe a dambe mai gida na eh. wanda na dan dambe Eh, wanda za a ce kai ne shagonsa ko abin da ya kamata eh gaskiya tunda an ce dogon awilo a eh, lokacin wai awilo din eh gaskiya lokacin ni ban ma san shi ba saboda wani shagon shi ne zo garin mu hmm. sai ana cewa awilo awilo gurma saboda lokacin gaskiya mai yana damba sosai da cikin hmm. wanda suka zo yafi fi kowa dambe hmm. to sai na koma ina shagon shaka ana Awilo shago eh, ana cewa shi shago awilo ni kuma dogon shago awilo. to kawai sai jama'a suka kama ce aka mara shi awilo kawai shikenan ai to ni ma kawai sai na koma ga dogon awilo. ka gane akalla a lokacin da ka shiga gurmada kafin mu je ga wannan mm. a garin ku da ka taso kai sana'an ka fawa ne eh gaskiya iyayenka mahauta ne a gaskiya na ba mahauta bane na ma gaskiya bai dan ba eh ka ba fawa suka gada ba a'a mama na ne dai kadi gaskiya dai asali ba wajen na tashi ba mm. wajen mama na na tashi to da na je can a area da nake akwai mahauta sosai to mm. ina ga sai ina abin ga haka dai ina zuwa kasuwa sai na haɗu da wani yaro ɗan gidan alimbiri ka san ma alimbiri ya dambe eh. to sai na haɗa ɗan ɗan shi haka to sai ɗan ɗan shi haka muna da sai haka yana zuwa gidan alimbiri ina kwana haka kawai sai na koma ina zuwa yana zuwa muna da shi amma wuta hmm. kawai shi kenan sai na ci gaba da zuwa fawa ina fawa. Hmm, ba ba gadar ta kai ba kenan a cikin yan uwanka kowa ko kani babu wanda ya taɓa dambe? siya babu a cikin kakanni fa ba wanda ka taɓa jin an ce yayi dambe gaskiya ban taɓa jin labari kawai haka nan ka kai ma ka fara dambe kawai da dai buri yayi shawa ta baka dogon awilo <clears throat> wanda ya koma dogon mamma hmm. kamar yadda na ga maka kayi dambe kana kayi dambe a cikin gurma shekarar ka nawa kana dambe a gurma da shi na gaya ma gaskiya yanzu na kai shekara yanzu a wannan shekarun da na kai shekara goma tun da ka fara damban kenan baka taɓa fita daga gurma da ka koma jamus ba gaskiya ban taɓa kawai kuma wani waje ba ban taɓa ba to sai aka ga katsam <clears throat> a wani gari ka koma ka fita daga gurmada a makwa a makwa menene dalili to ya ba wani dalili kawai dai ka san rayuwa tana canzawa hmm. akwai wani lokacin da taba komawa gida hmm. akwai wani mai gida na ana ce mashi eh, ya ke ta <laughs> eh, mawaci ne dai hmm. wani mai gida na gani dan mina ne a'a dan shi ne abin gani bangi dan bangin ne na dan halima ka gane to sai muka zo haka muna wasa dariya da shi akwai yaron da ya taba zuwa duk ina ganin a lokacin nan a garin mu hmm. na kai wajen wata takwas zuwa ma tara gaskiya na kusa kai shekara ɗaya ba faɗi ba duk wanda aka zo da shi in dai ba ƙuri hmm. a bangaren jamus gaskiya in dai matashi ne wari na ba wanda ban bage ba hmm. sai aka kawo wani yaro ana ce mai dogon amali sai ya zo gaskiya Allah ya dora shi kaina sai ya buge ni ka gane to shi kuma wannan buge da in muka je ma wata haka na je wajen shi muna muna abin da haka muna kasuwanci sai kama mu zo layata ƙauyen banza da wuri kaza kaza kaza kawai sai ni kuma abin na damuna sai lokaci ɗaya sai alamma ce dai da mai gida rabiu da wani mai gida gaskiya babba ne hmm. yana aiki a gidan irin nan da dai hmm. sauran su mai gida Ahmed Makwa hmm. su mai gida auna Autan Mamman ka gane su waye haka sai suka zo suka ce zan koma go Jamus na ce musu a zan koma mana za su bani kuɗi suka ce to za su bani kuɗi na ce to ba da ma zan koma a turmi eh, a tai na fari kenan sai aka ce za a ban dubu ɗari eh, dubu hamsin hmm. sai na ce ha ba gaskiya ba dan eh na nuna mutu ai zan ansa to sai na je zan ansa sai yan damben gurma da haka sai suka nuna ai to dubu hamsin din ai kawai inda za su ban kuɗi su ban su koma sai na ce to sai da aka zo cikin fili aka kyan zan kuma na ce gaskiya ni ba zan koma ba akan dubu hamsin hmm. ba zan iya ansa <laughs> dubu hamsin ba sai na aka ce to kaza kaza haka sai kuma a ƙara zuwa na biyu sai wani wannan mai gidan na na gama kamar ake a gidan irin hmm. sai ya zo ya same ni ya ce komai za ka yi ka yi gaskiya ka kasa shaka-shaka a rayuwarka in kana so koma jamus ne kai ka koma jamus in kuma baka so duk mai ra'ayinka saboda gaskiya a mukuwa tsakani da Allah lokacin da ina gurmada hmm. da gurmada da jamus na da Allah kowa na bani kuɗi hmm. kowa saboda me zan shigo gidan dambe in ta wasa dariya a buge naka in ta masa dariya ko kuma ni in na buge su zan kama cewa ai mata ne sun tsoro kaza kaza hmm. ana rewa wasa dariya ka har ma mukan ta zama kawar nan aka kawar nan ma nake a gani ka gani sai ya zo sami neman magana ce ka iya kuma ce to ba da mu gaskiya zan koma amma me sai na yi shawara da mahaifiya mm. sai na kira mama na take ce min kana ganin hakan zai yi sai ce to ai shawara ce tsakanin da ke yanda kika ce ma mm. sai ta ce min to ba da mu in hada ta da mutumin shi magana eh. sai na hada ta suka yi waya da shi suka yi magana ta ce to ba da mu dan Allah ya ga amana na abinda ba ta so za a zo ta sai da abin ga suke mata ce ta aka ce mm. ai zan iya naka siya kuma zan iya koma wani abu sai ta ce mai ita gaskiya kaza k'a sai mutum mai ce gaskiya ba wani matsala hmm. sai na ce mai ta bada ma sai aka zo da alma cedi da mai gida ya'u da mai gida rabi'u da dai sauransu haka da mai gida muhammad da mai gida dakta suka zo suka yi magana aka yi magana muka yi magana wajen mai gida dakta aka yi magana kuma da komai lafiya lokaci za a ban dubu ɗari shi ta ba mu in koma hmm. ka in koma ta an baka dubu ɗarin an ba hmm. lokacin da aka baka dubu ɗari ka koma jamus baka ji wani abu rashin daɗi a zuciyarka ba barin caga inda ka saba kuma ka tashi ka bar wurin eh, gaskiya naji naji ba daɗi hmm. saboda me wani bi ma na zaci da ma sai ban sai in ji kawar wasa ni abin ma gaskiya tsakanin da lagani ke kawar mafi hmm. sai in kama ganin wasa sai in ce awa inda na muke da su kuma yau mun dawo muna tare su kaza kaza da haka hmm. abin gaskiya ya dan taɓa ni kwana biyu lokacin da ka koma Jamus ka bar Gurmada da wa kuka fara dambe a Gurmada gaskiya eh ban man cewa lokacin da randa na koma Jamus a lokacin wani mai gidanmu ne kurma da ya ce tun na koma jamus ko wani yaro bagon eh. bagon dutsen mari wani kasa gida ga gida ba ka san shi mun taɓa zuwa da shi dai wani aboki na mm. sai ce tun na koma eh, jamus ya samu naira dubu hamsin mai dambar shi mm. to sai na ce ba da mu Allah ya kai mu lafiya washe gari kuma sai kuma Allah muka zo muka yi dambe Allah ya kai shi muka yi dambe turmi na ɗaya ma ba amma da ɗaya ba a dambe mm. Allah ya kai shi na buje shi eh kaskaci dubu hamsin eh, eh lokacin da eh, bayan ka ci gaba da damba a jamus na san kamar da ka faɗa mu akwai rashin jin daɗi ga inda ka saba a ce ka bar inda ka saba kuma ka dawo wani waje kewa ma ɗaya nake hago ba ji abin na damuna yanzu kana tunanin cewa akwai ran da ka iya koma gurmada to gaskiya kan da Allah babu wannan rana saboda me mm. in na koma gurmada ai na koma kawai munafiki kenan eh ko ba haka ba ka da jamus ka da jamus kenan gaskiya na dawo jamus kenan na da me yasa ka zama dogon mamma eh sama akai ko kuma kai ka zaba da kanka kawai dai a sani kawai ni dai abin sunan ya bar yanne mamman sai na ga ana bar dogo da kan kuma dogon mamma ɗan sai na hmm. a dalili da ka dawo jamus dogon mamma hmm. ya ka ji bambancin jamus da gurma akwai wani bambanci ko kuma duk abin ɗaya ne eh ba wani bambanci kai bambancin me ai duk mutane ne kawai rayuwa ake gaba da hmm. a bambancin samu nake magana bambancin samu wai wajen gidan dambe eh. a gaskiya magana domin Allah ba wai zan ce gulmaɗa ba ina ce ba na samun kuɗi a gulmaɗa hmm. to gaskiya ka wani nayi ƙarya ne hmm. amma magana domin Allah magana hisi billahi gaskiya su koma na jamu tsakani tsakanina da Allah hmm. tsakanina da Allah na fi samun sai ga ina gulmaɗa magana domin Allah ba wai ba na samun ka fi samu a bangaren jamus gaskiya na da Allah ina samu sosai eh idan ka duba yanayin canjin rayuwa na san harka ta dambe harka ce wanda take kila kuna tanaji daga koma ka jamus kai wani tanaji ne ajiye wani abu ko kuma dai hmm. a'a hakan take da yanda a gaskiya tanaji sosai ma bin hmm. yanzu koma na jamus siya rayuwa na ma ta canza yanda nake da da bisa ga yanzu kai ko yanzu ka gani ka san ba sai an ce ma na canza ba hmm. to rayuwa na canza sosai bayan ka bar gurmada ka koma jama'a cikin masu gidajen ka na gurmada akwai wanda ya kira ka ya ce maka abin da kai dinnan ba daidai bane gaskiya babu ba ma wanda ta kira na amma dai gida tukur ne kuma shi ma yana nan bana amma gaskiya tukur gida tukur da an bursa amma gida tukur an bursa me gida tukur da eh. yana zama dai dai ai shina shigowa dan eh na gane tukur to shi ya shi ya kira ka ya kira ni ba gaskiya eh to a misali idan ka duba na san ko dai da gungur ma dan san gaji da kai ne to ni wallahi a ai da ya kamata a ce an kira ka an ce a kai abin da kai ba daidai bane siya to ba wanda ya kira ni tsakanin da ana cewa gurmada suna cewa wai duk wanda kaga ya bar gurmada yana gurmada ya bar gurmada ya koma wani waje dan ba dan asalin gurmada dan gurmada bane kai ba dan asalin gurmada bane dan ni gaskiya to ni kam tunda ban yi dan ba ban san me dan ba ka san to ni dai hmm. kawai dai sha'awa ce amma kaga a ka'ida dai saboda me yanzu ko ni dai komawa gida ne hmm. sana'a da na iya fawa to kaga ake nan asali na yanzu zan ce in nayi zan je in bugun gaba in ce ani to jamus ne saboda an ce an ce mahauta su ne ka san an ce gurmada birnin kebi abin daga duk wanda suke wajen birnin kebi din suka yi ta can su ne asalin gurmada to shi sa suke aka ce suke ganin cewa duk wanda ba yankin yake ba wanda yake yankin ba zai taɓa barin yankin cikin gurmada ya koma wani waje ba to shi sa suke ganin kamar kai da ka bar gurmada ka koma jamus kamar irin su eh, wannan shakin mai takwasara wanda yake gurma da shi ma ya koma garkon duna bata je ba shi ma ana ganin ba asalin dan gurma da bane da dai sauran wanda ake ganin sun bar gurma da sun koma jamus to sai ake ganin cewa ko ba ba yan nagada bane a harka din haka ne kawai hayi muka yi in hmm. kila ban sani shaƙi ba kila baban kai yan ma baban shaɗan bai saboda dan Kaduna ne hmm. kila baban shaɗan ko bai ba gaskiya ban sani ba amma gaskiya ne a ka'idar dambe ma duk inda dambe ma take ni ba inda na gada din akwai lokacin da zan zo gidan damba na ta man fada. akwai kai me sana'ar damba kaza kaza to da na gane babana ma na man fada ka gane sai na gudu na koma wajen mama na. Hmm. in na je wajen mama na in na dambe na samu kuɗi ina gudun in je in nuna mata ta ce mai ina na samu kuɗin hmm. ta ta man fada saboda ina samu kuɗi sosai lokacin zan je in ce mata to a lokacin in na dambe in samu dubu biyar dubu shidda hmm. to a lokacin na je da dubu biyar ko shidda gidan mama ta tambaye ni in dai ba ranar kasuwa ba ta ce mai ina ka samu za ta tambaye ni na samu kuɗin to ina jin shakka sai lokaci ɗaya dai kawai kuma aka kawo wasu garkuwar drago a lokacin nan babba ne sosai hmm. aka zo aka samu wajen dubu goma ne ko dubu goma ba hmm. wanda ya ɗauki kuɗin a area mu sai ni ina tsaye lokacin ma na zo da nama hmm. kawai na ce shi wannan ana tafi ba wanda zai iya damba da shi cikin ma da ko wannan ya fi kowa ƙarfi ne kawai sai na tubi sai muka yi damba da shi Allah ya kan shi na buge shi sai na koma gida na gama fa na koma gida yana jin na zuwa mamta ce kai an ce ka je ka yi dambe kai ba na ka dambe na ce mata to kaza kaza sai akwai wata na. tana cikin man faɗan sirrin rana sai ta ce in mutum ya yi abu ba ka zaki ba ki kama roƙon Allah ya shirya shi in dan ban ne mafi aka ji Allah ya sa ka ne zama mai zama alheri Allah ya sa shi ne a banga ake cewa arzikin shi kaza kaza tana tana zuwa ta ce ta kama ce ta daina man faɗa to tun Mutum daga wannan lokacin mama na ba ta ƙara man faɗa ba akwai lokacin da ma ina ganin tafiya na kai wajen shekara ɗaya ban koma gida ba mm. na ji eh, bini lokacin nan sai da na wajen shekara ɗaya ban zo gida ba hmm. aka zo aka kira mamu a waya kace mata ai na rasu aka dai rana ɗaya kwatsam ina ban mancewa na fito bini da ni da aljanin aljanin kyallo hmm. ai ban mancewa mun taɓa samu kana lokacin na zo nan garin na zo nan garin ɓanɓarewa ba maka yi magana shi ya ba mu kuɗi ranar ladi ranar monday hmm. kawai rana ɗaya kawai amma asiri ina zaune a kofar gidan dambe ina zaune ce mai gaskiya mai gida ina sha'awar zuwa gida a ce mun to ba damuwa in tafi gida ranar juma'a in dawo ranar mm. juma'a kira shawa da tura ma to lokacin ban san ma rike waya ba mm. sai na ce mai ba da ma na rubuta namban shi a paper sai na tafi gida mm. ina zuwa gida a ah! ina sauka gida tun daga bakin titi aka kama wai ba ni aka ce na mutu ina zuwa gida ba mu tafashe da uka tace ai ta ji labarin na mutu kaza kaza ita inda ita ce ba ta ƙara bari in fita ba gaskiya hmm. ta ninki kuka kaka yana ji na mu maka na. saboda ni ina ji gaskiya ina sha'awa abu. Hmm. ina sha'awa in gidan ba sosai a lokacin yana zan ga mu kaka ta ta same ta ta mata magana hmm. ba ta mun magana ba Allah ta yale nuna sai daga lokacin har abin ma zama jiniya in zan tawo kawai zan tiyata ce ba zan ce wurin da eh. amma na kai kawai ba na ɓoye mata kawai na kuma ayi sana'ar dan bane zan tafi ta ce mata Allah ya sa albarka Allah ya sa a dawo lafiya amma dan Allah kaka irin wannan dadewar da kake ji hmm. inda ka ga dogon awilo a lokacin da ka bar gurmada ka dawo Jamus da ka dawo Jamus sauran jamawa na wasu wurare daban-daban akwai wanda ya taba kiran ka ce ya ji dadin cewa da ka dawo Jamus ko kuma dai ba ni taɓa kiran gaskiya a dai cikin manyan jama'a ba wanda ta kira na ce min wani da ban mancewa lokacin ran da na koma alama ce ya kira wani mai gida a daidai hmm. haɗa mu da shi ya ji daɗi sosai Allah ya taimaka Allah ya ba da sa a shi ma ba kira ba alama ce da kira shi ga mai nan ya ce ya ji daɗi sosai in bayan shi wasu ana ganin cewa dan banka da ka dawo ka bar gurma da ka dawo jamus ana ganin cewa kamar ya canja me ka dan banka ya canja <laughs> kawai gaskiya ni ba kuma dambe kawai eh daman da yanda nake damben gurma da yanda nake damben su duk ɗaya ne dai kawai dai Allah ne ya sa da haka saboda ba zan ɓoye maka ba tunda ina gurma da mm. taɓa samun mutum ɗaya da taɓa zuwa wajen wani ya ce min yau shi zai kai ni amma addu'a mm. kuma a asiri ba duk wanda ga na dambe da shi ya mm. sai dai kawai Allah ya bansa ana buge shi in bayan mai gida takwas da ya kai zuwa wani ne. shi wannan mai gida takwas na zama. a cikin rayuwata ma har yanzu ina ja musu ila ha'in baddan dama ban sani ba zuwa gaba ka rayuwa na canza hmm. ban samu mutumin da ya fi man shiya saboda mai gida takwas lokacin da ina gura da lokacin da wata mamma ya buge ni hmm. na samu wasu kuɗi ya sami na ce man dogo in ka samu kuɗin nan a za ka same su bane ka kashe su a banza hmm. saboda lokacin nan muna tare da manu mm. za mu idan ba mu samu kuɗi iya mu sai kaya mu sai waya haka dai mu sai waya da kaya da kan mu mm. ba mu san wai mu je mu aje gida ko kuma mu tara ba mu tara ba dai mm. ban sanar mashi ba kila shi yana yin haka abu ni ban sani ba sai ya ce in kana samu kuɗi ba za ka samu bane kashi a banza ka samu ka rinka taimaka wa mahaifiyarka da mahaifanka yana ban shawara haka a hankali hankali shi ma ya sa min kwaɗayin wai in san yadda zan tura kuɗi na gida in sai wani abu a ma kuma in tura mahaifiyata kuɗi ce gashi ta aje kaga yana ban shawara sosai har na zo aka hankali hankali na bashi mahaifiyata suna wa da ita haka ne to a eh, eh, dogon mamman eh. yanzu kana jamus mm. akwai wanda kake ganin inda shi kake jira a gurmada wai a fannin dambe eh ai ni ba wannan ke jira gaskiya ba na ke ganin kansan ta hada ku ai dambe ina gaya ma ina koma jamus dambe ni da kowa zai yi dambe mutum ɗaya ne ba zan iya dambe da su ba zuwa biyu a hmm. bangaren gurmaɗa. Hmm, waye da waye. Daga Manu sai bakon ziyani saboda Manu tun da makata taso tare shi muke. Hmm. Bakon ziyani ma shi ma haka amma ko bayan su fa ko sun sai wato suka kama dan dan ce mai Manu biyan da muke da kaza kai kama dan mai ce to ya aka ne kawai ka fita lafiya da zamu dambe amma dai ni in ji dai misali haka in tankare shi. Me yasa me yasa ba za ka yi dambe da Manu da bakon ziyani? Kai. Bayan kana jamus suna gurmaɗa me da jamus da gurmaɗa? Ina ga ma mai gida. Kun yi abota ne ko kuma dai za a ce tsoron su kake ji ai tsoro fa a nan ba akwai tsoro ai hmm. da tsoro ɗaya kawai ka kama ni ce ba na yi to kaga in na kama ka kama ni na ce ba na ai ba magana tsoro tunda in ba ba wani dan kallon lura ban ka zo kama ni ce ma ka ba na yi kaga ai ba magana wanda ai wani ya ja kama wani ya ce ba yi hmm. kaga ai ba magana tsoro gaskiya dai manu a dai rayuwa ta in fara ya yawon bariki da manu na hmm. fara sani mutum ma da shi lokacin nan saboda gaskiya a lokacin ko a lokacin manu zai dan bai samu kuɗi sosai ya zo ya siya mana abubuwa kare da yawa dai manu gaskiya dai ba zan iya damba da manu ba eh, da shi da bagon zayani gaskiya saboda wa'annan bagon zayani lokacin na amina muna tare su sosai yanzu bayan manu da bagon zayani da ka tsallake ka tsallake su sai kuma akwai eh. wani yaro dan garin babu alakan sila eh. garin mu ɗaya da shi ya abokina ne tare shi muka taso komai tare muke to kaga irin wannan shi ma ba zan iya shi ma babu alakan sila garin kuɗa garin mu ɗaya da shi ya amma shi ma yana gurma yanzu yana gurma yanzu kana ganin cewa sha ba kai dan shi ba cewa mu iya lambar to yanzu in ka tsallake mutum uku da ka tsallaka ka ce manu eh, bahagon zayyanu da kuma shi bahagon alkamsula yanzu kana gani bayan su wa kake jira a kurmada wanda kake son ta hada ku kana Allah Allah ta hada ku ni na zama ma bana shakka kowa wai ta hada mu dole ta hada mu in shi ya zo ya kama ni sai na dan bar shi gaskiya ko ko ya ne a kudawa fa a kudawa hmm. to ai kudawa an ce kudawa an ce ne kuda kuda ba wanda muke shiga tunda duk wani bakure wanda mai dan dama dama ne ko siya guda guda ne bai dan darasu ba kun zauna da shaki a gurmada ko kobi kai ma ga yana gurmada shi ma yana gurmada an ga kun yi damba da shi to me yasa shi baka sai kuma an ga da kaman ku abokai ne me yasa da baka tsallake da shi ka ce shi ma baka damba da shi a ai abin da samu kai damba da shaki ni gaskiya wanda ka har ga Allah har ga Allah da shaki da bagon yake cewa ba da dutsen ko ba eh, ba dutse karkon dutse ai gaskiya ni ina ganin ma kawai muka damba da su kawai za a mana dariya za a ce sun shine bago mai bulala kenan eh za a eh. ce za a ce ai mun bar ma da kuma mun kuma muna damba da shi hmm. to ni shine bana so kuma a ce a kuma na mara shi yasa kawai kaga bazan shaƙi da kama dan babban da na so in ce mai bana yi shi ga inda zamu je mu damba mu koma cikin bangaren gurin ma da mu dambe mana mai hmm. dambe kawai sai na ga kawai ya matsa mu ka san mutum ya kama ka dambe ya kawai kana jin tsoron shi ne hmm. shine kawai samu ka damba da shaƙi ba shi ba mun sai samu damba shi shaƙi maskallo dogon mamman kenan wanda ya kaura daga dogon abilu ya dawo dogon mamman wato ya kaura daga gurmada ya dawo jamus ya dama ya zama dogon mamman muke tattaunawa da shi a wannan zaure namu na mu tattauna kuma kamar yadda muka gaya muku wato zaure ne wanda yake tattaunawa da yan dambe da masu gidajen dambe a wani lokaci har ya tsakuro masu kallon damben kuma idan wani lokaci ya sake ba mu dama za mu sake lalubu dogon mamman da mun ƙara ji daga bakinsa dogon mamman a cikin minti ɗaya zuwa minti eh, sakon talatin me za ka faɗa wanda ban tambaye ka ba ai ba wani abin zan faɗa kawai ni da abin zan faɗa abin da nake so don Allah bangaren gulma da. duk wanda na bata mai da Allah shi hakuri sana'a ce hmm. siya kuma kaga kowa na yi abin da ne don ya samu riba hmm. gaskiya ni da na koma Jamus ba wai na koma Jamus bane don ci gurma da sanfoton gurma da ko kuma me hmm. a kawai na koma ne don haka na ga shi ne mafi ka aksari saboda na koma Jamus na ga akwai wasu mutum guda uku wa'inda mutanen nan kawai ba zan ce komai ba mutanen na gode musu na mm. gode musu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka waye da waye <laughs> gaskiya zan faɗa maka mutum biyu mm. eh zan faɗa maka dai mutum ɗaya akai ba dai na fada ko faɗa maka kawai dai ka bar su kawai suna cikin kila za su ji ila wasu su ji su ce to ai eh, duniya ta san ga waɗanda suka taimaka maka ai ina ga ma waɗannan mutanen ukun nan a ba sai na faɗe su ba suna mm. cikin raina a rayuwar duniya ba zan taɓa mancewa da su ba duk wani abin da zama a rayuwa ba zan taɓa mancewa da su ba saboda akwai ma wani mutum kwana-kwanan nan ina cikin mama na ba ta lafiya shi ya san da shi in inda ya kalla san shi da shi ne hmm. amma na ba ta lafiya na sami shi na man magana hmm. ya ce ma to dogo ba ma. ya cire naira dubu goma ya bani cin tura mahaifiyata na tura mahaifiyata siya wannan kuɗin da ya bani na tura mahaifiyata na ji daɗin kuɗin nan hmm. saboda a tam ɗin ban da lafiya ina fama da ciwon ciki zai na sami shi abin ya zama biyu ka gani a lokacin kai dole sai ka tausaya min saboda ga tana mahaifiyata ga tana abin rashin lafiya na to sauran wa'annan mutanen na gode masu kuma na gode wa Allah kuma na gode masu yadda suka mana ba ma su ba ba Allah san fotan jamus na gode musu Allah ya saka da alkhairi yadda suka taimaka mu Allah ya taimake su Allah ya masu buɗin alkhairi Allah ya ƙara musu na su girma mu kuma Allah ya na roƙe ka Allah sa ni kuma in masu abin da zai burge su ba kullum lokacin ba ta masa rai hmm. to masu kallo muna godiya da wannan lokaci da dogon awilo ya bamu wato wanda ya canza shi ya zama dogon mamman a wannan tattaunawa da muke a wannan zaure namu namu tattauna kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri kamar da na gaya muku sunana Aliyu Muhammad kuma ku ci gaba da bin mu a wannan tashoshi namu masu albarka wato damban mazaje TV da kuma madatar gaskiya a yanar gizo ko mu ce a YouTube mun gode masu kallo idan wani lokaci ya sake ba mu za mu ƙara kawo dogon awilu a wannan zaure namu masu kallo mun gode